na bakwai ita wannan hadisi ba a faɗi wanda ya rawaito mana shi ba ku oh shafi dari biyu da uku to hadisin da muka karanta ne mun gama ma babin gaba ɗaya babin sama al-ma'afi tukhrijul abda da da'iratil isani sabo na fidda mutum daga isani to amma sai muka karanta hadisin to cikin haru ɗin da muke karantawa muka zo na bakwai muka zan shi dogo ne muka ce uwar shi sai biyu kaga shafin dari biyu da uku a lamba ta bakwai duk ɗin ne rawahul bukhari a hadisi na dubu shida da ɗari uku da tasa'in a cikin bukari babu ma ya hazaru min alhududi min alhududi sinan wa shirbin khamri babin abubuwan da ake tsoro na haddin zina da haddin shan giya wa muslim shi ma muslim ya ruwaito hadisin lambar hadisi na hamsin da bakwai babu bayani na kusa da imani shi kuma ya sa hadisin babin bayanin rabuwan imani bil ma'asi ta dalilin sabo min hadisi abi hurairah cikakke wurin tsayawa daga cikin jigajigan malikiya kada ibn abdulbarri rahimahullahu fit tamhidi a littafi tamhidi sharhin muwatta malik kuma ana ganin sharhin da ifi sharhohi kyau kenan wannan a tamhidi sai dai sharhin da ya lambar hadisin idin gabi in ka je ka samu shi za ga ajiye yake amma ka bi abun ka ka iya ganewa fi ƙaunihi sallallahu alaihi wa sallam la ya zani shi na ya wa mu'minu sai buɗe baka maganan shi ibnu abdulbari yawai da mustaqbal imani yana nufin ya ce cikakken imani walan ya rid bihi na sai jami al'imani ba yana nufin kore gaba ɗayan imani ba an fa fa'ili dalika ga wanda izina wanda izina ba a ce gaba ɗaya kafiri ne ina wani abakar yake zamfara yanan sai yadda yake ba mu laba ce ga wani a anguwansu an ɗakko gawan shi a ɗakin karuwarsa ya kwana gidan karuwarsa ka ɗakko shi da ba za a ce ba kafiri ba sai dai amma abin da ya fi cancanta a nan mutanen kirki ba za su je jana ba limamin anguwa ba zai masa sallah ba duk wani a attajiri ne ko me yake da suna eh, wani mai dan mulki mulki ne duk gaba da ba za je ba sai a bashi da yan iskan mili ire iren sa ne kamata su yi masa sallah a nan gidan wannan taron ya kamata a samu limami amma mutanen gari ba za su je ba eh, kamar yadda ake zaune ka ɗauka haka da ce liman ba zai je ba balle na ibi yan kwamiti ba za su yi ba da yan kwamiti ana haɗa tsofaffin kusan abin da masu mutunci ake tara ake musu yan kwamiti to duka ba za su je wannan janazar ba a nan kanan yadda za ka ga yan sallah ta kama su nan gidan eh, gidan karuwan za ka da masallacin su ko su bangala su je kaza akwai wanda duk sharholiyar da ake zai tashi je masallaci na je to je kai masa sallah kyanta ainihin mai ba shi ma yake ba shi a can a masa sallah a can masa wanka a wurin a ɗakin ta ɗauki na yan yi masa wanka ko da ba matarsa ba sai ba su zai ɗauke shi a nan gidan su yi masa wanka su yi ne ba ba sai ce a ba ka masa shi gida ba sai dai son yaya hmm? suna ai faɗakarwa ce haka faɗakarwa ce aikace dama abin da ake so kenan ga wani ya mutu a gidan karuwai tun safe zuwa yamma ba zama mai masa wanka ba ai wannan ki ake nema an nemi wane ya ƙi zuwa an nemi wane ya ƙi zuwa saboda kanan bai kamata a je ba sai hukumomi hukuma ko sarki ba zai je da kansa ba nan bai ban sunan shi dagaci ko mai anguwa ko hakimi ba zai je ba sai da tura yan sanda sai tura police za ga a DPO ce DPO ya tura yaran shi bai duba yaran shi ba idan sa ne ba za ga in yan sanda sun zo sai sai kame ko ga tsoho nan da an je kai yan sanda suka ga mutu a gidan ce kai zo kai masa wanka zai gudu ci tsaya ah, in ka gudu har bai har bai a tarkato yan gidan kawai wannan na kwanciya ɗakin ko da sun tsaye ɗan abin da suka samu suka kamo ku je ku ɗauko shi kai masa wanka saboda kada a ce an kashe shi ɗauki yan hotuna sai mai ne ke ku yi masa wanka in an masa wanka ce ta kuka shi ku wanne shi kaga daga nan ai abin da ake nema ya tabbata wa'azin da ake nema kenan kaga yanzu in ɗanka na zuwa sai ka ce sai ka ce masa sauka kai ai eh, santa shi ne ake samun wa'azi amma ga masu fasta yan nan su mafi cutar da mu kuma yadda ike wa ‘ya'yansa haka ike so kai maka wani ka amma ai ba fari ba fabo a ina ya mutu a gidan karuwa ke to shi kenan don za ka ce gidansa za a ɗauko shi a kawo shi wajen a ba gidana ba kuma ba sai kayi wani bambami ba a gidana ba ba wani ɗan da zai kuskure ɗauko shi kawo maka shi ba wani abokinka da zai kuskure a kushe kawo maka shi ba wani ɗalibinka da zai maka rashin kunya da kushe kawo shi tun da kai ma ɗalibin na ɗan iska ne idan suka je can ka shi a can kuje koyi masa ba na kuwa ne ma na roƙon Allah ya gafarta masa Thank hmm? you. to haka ke wayan sa ce da ba nan Allah ji kan wannan ba zan kira sun nan ba Allah rufa asiri ana ce wanda da wannan su zan wadannan din na menene wallahi ma na mutumin ashe mutumin kirki da zo da zo ya haka kawai sai sai wani yin gaida malam sai zo wani daga ganin sai dike kama durƙusa ashe wurin mutane mu ne yake ke dole ta shi ka sa shi ne nake musu fada nake nuna musu fada nake ke hmm, malam baka san abin da ke gudanawa ba kai ne abin da ba na so ina. nan amma shi zai iya faɗa mutum da wurin ishe aiki ce wallahi mun tarkato in iskan tudun wada da muka kama su da yamma ta yi duk mata na ke zuwa suke kama su abinci za ka ga uwa ta shirya abinci ta kawo ɗan ta je matan nan na nan waɗannan suke dafa abinci kala kala kuloli in yin mata za ga ana kawo su kuloli na muka kulle sauro ta za a yi abin yi to amma dai wannan shi kamata wanda ya mutu duk wannan na faɗin hukunci ne da za a yi ba wai dole sai yi aiki da shi ba to daban da iko amma dai kuka samu iko ga abin da za ku yi duk wanda ya mutu a gidan karuwai kai uba ka ya mutu a gidan karuwai to ka bar shi a gidan in an zo an sami ka wani ya mutu Allah masa cikawa zai zai tabar komai Allah ya kansa eh komai Allah zai kansa ni ma amin Allah ya ji kansa za a ɗauko shi ana kwanci a ba gida na ba ka je ku binne shi can abokan shi su taru waye zai iya aiki a ga wannan a ga wannan shi babu yadda za a yi sarki sarki ku shi kuma zai je ba ba zai ce liman wane taso ba ba zai ce wane taso ba sai dai tura yan sanda yan sanda ko gawar waye su za su da zuwa yan sanda tambaya to musulmi ne ke musulmi ne ke musulmi ne yana sallah ko ke to ina kuke ku zo ku yi masa wanka ku yi masa sallah gobe in danta ina zuwa na ke, to kaga yadda wani ya mutu to kai ma ka jira a yanzu ka gare ne in na ce ka daina zuwa ka ce ka daina kuma ƙarya ne kana zuwa yadda wannan ya faru kai ma wata za ta faru a kanka kakka ji da wai yadda aka yi janazar wannan haka za a yi janazar ka ولم يرد به نفع جميع الإيمان عن فائل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني سبب دليل أن اتفاق قادوا مزناتي والسارق وشارب الخمر daga nan shi wannan wanda ya mutu a gidan karu wannan baban sa zai iya da dukiyarsa da gida dukiyarsa ta gida ya eh, talkata yana da dan wani buloti yana da dan wani gida yana da dan wani menene ya tara aikin gado ne don da ba kafiri ne ba a tara wannan dukiyarsa kam a raba shi gida uku a gida shida in yana da yaya yana da menene in yana da mata a bawa mata ka ba ‘ya'yansa a ba su kaza shi ma uba ya ɗauki nashi da kasansa an ba shi in ya ga dama ya amfani da shi in ya ga dama ya kyautar da shi amma dai ka ce ba na son gadon ka ga ya nuna zuciya bai kamata ka saba wa Allah ba a bani hakki na ne ni na haife shi ni na san abin da na karɓa ga dukiyar ga shi na karwa ne ma ba in an baka an kaga dama ka sadaka masa da shi in kaga dama ka ci abun ka Allah ya baka halal ne in kaga dama ka karba kai abun da zaka yi in kaga dama saboda abun na damun ka don wani wa'azi a fara ka ce to ni ku ku rike a ba da shi na gode amma ka kace ba za da kai ba hakkin ka ne Allah ya baka sai ka karba ka san da zaka yi shi don nuna ba kafiri ne ba shi ma haka za a masa shi ma haka za a masa tun da kaga ai ba wani dalili ba a tsayar masa da hadi ba ko da misali baya sallah akwai hukunci guda biyu da ice baya sallah ya ce sallah ƙarya ce ba ce in ya ce sallah ƙarya ce to kafiri ne ba za a binne shi a gabar gabar ta musulma in ko ya ce sallah gaskiya ne ya kace lalace kawai shagala ce to shi wannan sai a bashi shi ma duk yan gare yin sai su taru sai masa sallah shi ke baban sa kai ije eh? shi nan ya yi amma kenta yan sanda su ce to ku ba musulmai ne ba ku yi masa sallah haka ya kamata ce ku yi masa sallah eh, duk da ayin cikin kusur sun mafi yawanci mashaya-shaya na ai ma na sun yi ɗan rasu yan sanda tunda su suna da yana ce to ku yi masa sallah ina liman a cikin ku ku nemo limami kai yi masa sallah yan sanda suna kwanu yi masa wanka ya ake wace a sunan wanka ba ka san wanka ba to yi masa ba kana wanka ba kai ma kai masa wanka sashi cikin lufafa suna tsaye gudu suna gudu da duk goginsu kuma babu ma hatsari da kulakensu hmm. to ba su kowa su kai su yi to da irin kayan gwanjan nan shi ke na da ba a ci gaba da haka kaga misali mutum na da ɗan a su tunda ba fa baki ne ba mu ne don mai zalin mutum ba zai so ba sai ta kauce kauce ba ɗan shi a ciki ya ta kauce wannan kauce kauce ba za ka yi gaba wata musifa sai ka shiga ciki ka yi ka yi ba wani kauce kauce ce wanda ba zai gani da cikin su ɗana ne in ka yi mutu kira ya zo gida zai ci abin da kake to ba za a yi abu da yanzu abu da kuwa yin ku daidai yanzu ka da zuwa da aika ba yanzu kuna ganin yin ku daidai ai wannan ya kamata an gani da jikinka ka dawo ka tuba ka zo ka gyara sun da ubangijin ka bai kika ba gaba ɗaya kana nan a musulmin ka da sauransu ni ma na rike da kai daidai addinin ka musamman hmm? da mutanen da to sa'i kici na ce sun ɓata wannan sun ɓata wannan wannan dai shine ya kamata a yi kuma zai zama abin wa'azi ga wanda ke da za a ciki ko kani ko ɗan uwa kai ko da yaro ne zai zama lokacin yaron ka ne ɗalibin ka ne kafin shi amma yanzu ya zama kaza wani ya zage ka wani in yi zan ka gaishe ka wani ɗauke kai yuridu mustaqbalul imani walam yarid bihi nafi al imani ba ba amfani da wannan hadisi ba ke to kafiri da gaba daya an bi dalika bi al ijma'i ala al zani shari wa sariki shari bil khamri إذا إذا صلوا للقبلة وانتهلوا دعوة الإسلام سنة سنة دسونا مسلمتي من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأهوال وفي إجماعهم أحواس على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر ثالث إجماعي إذا الكافرين لا لا يرث المسلمين أوضح الدلائل وأنه حجج سنبورا على صحة قولنا أن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بذنوب من نقصين إيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم ثم خوارج وانا أوكل فكافري المذنب الدكاترة وما صليتي وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر Allah يا sanya وجد aikata كبيرة حدودا ja'ala Allah kafara wa tatahira kama ja'a في حديث hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع منها شيئا وان لي فاقع وان ابو دقت سين كبيرا يعني من الكبائر وقيم عليه الهد فهو له كفارة ومن لا وان دخو باعي مصحا ديبا حريا مصحا كبيرة سباعي مصحا ديبا fa amruhu ila Allah in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu وليس هذا حكم الكافرين kafiri ba haka ce masa ba kuma da wannan mutum zai huta kada ya kada ya zakalkale ya wuce iyaka ya dauko waɗannan ai kafirai ne kaza mm, mm. lamarin addini wa'ina bayi na Allah ne lamarin suna hannunsa shi ya sanya yadda da su kullum ka tsaya inda Allah ta da shi kada ka yawaita wajen so ka ce musu kaza kada ka wuce iyaka wajen ki ka kai su inda kuma sama da su bi anna inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha kaga wannan kuma yanzu shi isa ake son shugabanci na musulunci kaga yanzu misalin yan sandan nan tun da kafa ba dini, inda namu a ciki ana za ki to kuma ku ku masa sallah tun da menene za ka gana kiristoci sun zo su musu kaga ƙarshen ta sai ka gani yan uwanku sun suna cewa yan ku sun ji ku mu kuma na kulawa da ku sai dai a kula da su yan sanda su za su tsaya su dukkan komai to shi kenan masha Allah ku rufe masa sallah dan uwanku ya mutu kuma musulmai ne amma na kirki ba za su shigo ba kuma yan san zama za su iya musu wazi ya saboda Allah ba nabi ya dace ke nan kuku ba kaza kuku ba kaza sun su ma'aikata ne ana tura su kan annama ana tura su kan kaza ma to balanta na kuma wannan wal imanu maratib ba'daha fawqa ba'd فليس الناقص فيها كالكامل mai kafashe bai zama kamar cikakke ba قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنين سنة وقت أن أنبت الله زكاة سنصورة وإذا تليت عليهم آياته إذا ان تامس آيو ينسى زادتهم إيمانا أي إنما المؤمن مؤمن حق الإيمان من كانت هذه صفته wanda wa'annan su ne siffarsa ولذلك قال أولئك هم المؤمنون حقا ومثل هذه الآية في القرآن كثير وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو المسلم وأنت مسلم يسمى قطع دقا هرشا دعنسا بي ata su da harshe bai cutar da su da hannayensa wal mu'minu man aminahu nasu wanda mutane suka aminta daga eh, suka aminta daga gare shi ala dima'ihi wa amwalihi in huwa al mu'minu min al muslim ko da shi mu'mini daga musulmi yake hakan ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أي kaga kenan muminanci akwai bambanci wa ma'lumun annahu la yakunu hadha akmal wannan ba zai zama yafi kamala ba hatta ya kona gairuhu an dan samu wanda shi wani sa an qafu minhu wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wa saqu qawla imani ma fi aminci sai wai imani al-hubbu fillah wal bughd fillah an yuhibba lillahi wa ya bagoda lillahi ta halari nan daga wasu jama'a gaba aya ba hadisi sai kuna dai ba kusan ayoyin ba wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama la imana liman la salata lahu babu imani ga duk wanda bai da sallah sai ba na sabayi ba tunda ba na sallah wala man amana ta lahu haka babu imani ga mutumin da bai da amana har za ka ba shi amana ishe amana ta magana amana ta dukiya amana ta iyali amana ta karantarwa maimakon ya karantar maka da ɗanka ya karantar maka da matarka ya shiga tsakaninku da matarka wannan aikin amana ne kullu zalika yadullu ala annahu laysa bi imanin kamilin ba wai kwata-kwata babu imanin bane ba wa anna ba'dal imani sashin imani awsa urwa wa akmalu min ba'd kama qala laysa al-miskinu bit-tawafi alaikum alaikum al-hadith miskini ba mai yawon nan ne miskini ba mai yawo tarduhu al-luqma wal-luqmatani in an ba shi ɗan ɗan zo zai wuce ba shi ne miskini ba yuridu laisa tawafu bil miskin mai yawo ina bara ba miskini ba ne ba haƙƙan li'anna samma man huwa ashaddu maskana akwai wanda ya fi shi talauci minhu wa huwa alladhi la yas'alun nas shi tun da yana yawo a yafa famu shi ko wancan yayi gum yana iya suma bai cewa komai ba kowa komai ba ragana ya fi bukata kuma bai magana ko bai da ranar da zai magana wa ya ta'affaf at-tamhidu wannan tamhidi aka ɗebo shi tunda an sa baka an rufe lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani me wai ta'affaf kamewa yanzu za a tashi al-ma'afi ya fota hoto al'afi ne ya fota hoto wa bulmomini